an samu karuwar CD biliyan 134.7 a cikin watanni hudu na farkon shekara wanda masana suka ce yawan karuwar bashin zai kara ta'azzara lamarin tattalin arziki da gudanar da ayyukan ci gaba a ƙasa kamar yadda malamin tattalin arzikin ƙasa da harkokin kuɗi a jami'ar islamiyya ta Ghana Nuhu Ilyasu ya ce in ka gani bashunan na je bisa kana gan kama waɗanda suka rince magana kudi suna gan kaman Ghana bashunan su yayi yawa and maybe Ghana bai ya biya wannan bashunan so ba za su surince magana additional bashi na kuma ba and so one of the implications kenan and ba surince magana additional bashi na kuma ba ka gan kama ayyukan da Ghana suka aje as expenditure suna su yi ba za su yi ba even though government ya shiga IMF program and wannan IMF program na ke government karya increase dependency but akwai waransu expenditure da yayi necessary for the survival or the health or the economy kudin da muke karba a cikin tattalin arzikin mu revenue bai yi sufficient da zai iya undertake expenditures mu ba ba so akwai wani gap da government ya yi kamata ya fiye. Bankin Ghana ya takaice yadda basussukan suka dinga karuwa a jere daga watan Janairu zuwa Maris in 2023 wanda ya kai dala biliyan 50.7 a watan Janairu. sai dala biliyan hamsin da ɗaya da ɗigo biyu a watan Fabrairu da kuma dala biliyan hamsin da ɗaya da ɗigo bakwai a watan Maris. Kamar yadda bankin ya ce hakan ya samu asali ne sakamakon faɗuwar darajar CD a cikin wannan lokacin da kuma faɗaɗa basussukan cikin gida da aka yi wanda yake ya kai CD biliyan goma sha biyar da ɗigo tara wanda hakan ke buƙatar gwamnati ta aiwatar da matakan magance ƙalubalen kasafin kuɗi. Shin koya za a shawo kan lamarin? Sarki Imrana Hashiru Dikeni mai sharhi kan tattalin arziki ya ce idan an haɓaka sarrafa kayayyakin cikin gida zai taimaka wajen magance faɗuwar darajar CD. sai dai mu yi kokari mu inganta darajar cd mu yi kokari mu inganta amfani da kaya da ake sarrafa shi a nan cikin gida mutane su ringa sai nan kaya saboda a yi a inganta darajar cd nan idan ba haka muka yi ba kowane lokaci cd nan za ta ci gaba da faduwa faduwanta kuma ba za ta taimaka mana ba malamin tattalin arziki da harkokin kuɗi iliyasu nuhu a nasa bangaren ya ce gwamnati ta rage kashe kuɗaɗe kuma ta ilmantar da al'umma game da yanayin da tattalin arzikin ƙasar ke ciki. Solutions na nime ya yi kamata government ya yi ya understand kama ba mu da wannan strength da za mu iya mu undertake waransu expenditure and so ya yi kamata government ya cut waransu expenditure sai ya educate citizens na situation da muke na so that citizens kuma su measure su yi measure in their expectation that government ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza in citizens suka gane kaman government bai da kudi then ba su expect waransu abubuwa government ya yi musu and in the end kaga wannan problem ya yi ya address bankin ghana ya kasafta basussukan da cewa bashin kasashen waje ya karu zuwa cd biliyan 321.4 a ƙarshen watan afrilu sai bashin cikin gida wanda ya karu zuwa cd biliyan 247.9 a tsawon watanni hudun da suka gabata idris abdallah bako sashin hausa na muryar amurka daga accra ghana